am laso soro sai afan fandimin alul baiti du sai mangalwo ala kanga ya malaye yallan du sai rami yallan zidu mai kama wanzu dawun baro biya sai na ali yalla sai na jafar yalla sai na aqil yalla sai na daji hamza yalla sai na abbas yalla amma yin ginya gab suna da biya sawa da man fadla ba sai gab suna da sai Allah nimin sai da alai salatu ma hayin zana so <coughs> mana faida ba ba amso ya mana mana zai nati hmm. da yi loran mukladin ha barakallahu fi shek ahmad sawa kan ga malai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito burun gullena da yi kaman da sai ya lura ne zazzak suna na aya kaddalan na kan ga malai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suru hadisayin sandiya zazzak suna samma نعم سما mana رچودي نعم مانا مال ماي بيجي كلادن نعم fule zina kan kingem ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sawanza ardizina ye na sawa samma adalla ye na sawa samma zannawi adu shawma ba na sandiro giratu sandiya watiru nirdiro kamma girzi sadin kamma hangal ganazin ya na amma amla kirma cizana sawakin gayam ala ya basin sawakin gayam ala ya zurzin na ahalul baiti du alama sandima kan gaya mai kasanno gulzu wanda am gade kasanno yi gulzu ala yi gulzen har na kun tilo min zidu hasadu yasu sukun ga yi gulzen na'am kun indi min zidu ilmu baya sukun ga yi gulzen na'am kun yakka min ci da zai na waya aya fal niro sawa kan gem ala saudi na ba na hadis fal aureta sawa kan gem ala niro nyiro na ba na kuru kamuwa kan gem ala muhammad sallallahu alaihi wasallam yare na suro ahlul baiti yan kashuru na'am kaman da ya suro lura ne gulzina na mana mana ano ya kamai kala kamuwa kan gem ala ya duro bari tu sandiro mana jo ya na kaman da yin diya tahirziya sirana ndu ayono إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ندسر منازين kamuwa kan gayam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am kaman da kamuwa kan gayam ala ahlul baiti sanaron yi san sandiya tulumiya kama ka tuum cire kuru shika musawa kan gayam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuran za Abubakar na'am Umar nga wanzu usman nga wanzu ali bin abi talib sandi ayin samma kan gaya mai sandiya ardizina adairo ga yam dina kollono sai na abuwar kan ga mai sha wakil zina salaro cida gadira sha wakil zina ra wakil zina usman wakil zina ali wakil zina sai kuru kacin zan tawa beji adairo ga yam ala ya bazu sandiya kollono ngawo sandiya bazu kwalzina yana katiyan zanen liji ba tawa beji na umar abubakar mu baya sanna usman abubakar mu baya sanna ali abubakar mu baya sanna nan zuro ya samma bayan da insha Allah diya jazakumullahu khair annan kaduro na mana doyi sawa kan gaim alai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rashi ahlul baiti lan banan kaduro sandi daraja ba so sandi aurawa ya giso adigi kuru sandi kilan zarsawa da katin zalan na tawa beji tawa dunwa na kirma amsa guzen a alibu na bi talifa zalim zana fatima zalim zana na iya zalim zana ngai guzen ngai gi na dalin zidu katin zalan nim kisai beji kurukun ga yam ala yari casawa da ardizin yiro wallo na ma na nim kisai katin zara yin ba na nim kisai rindo harkin yam ala ya ba no kun gaya mana muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda aisha zina yanda aisha duk fero sayin na abore fero sayin na abore kun gaya mana muhammad sallallahu alaihi wasallam hafsa Na. hafsa duk fero sayin na umar radiyallahu anhu. kan gai malai muhammad sallallahu alaihi wasallam usman bin affan no ruqayya nyazuna ummu kalsum nyazuna jire kan gai mala muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib wa fatima yazina na radiyallahu anhu ajma'ina na kuru sayyidina umar re fero sayyidina ali ummu kalsum yazina na ali ronza umar ronzalan na ali umar fero ronza ummu kalsum yajo na ade makuru sayyidina ali ngawo sayyidina abu bazina ilan na kamu sai na abubakar re zu kwal zina ma na'am ndu sun zu asma na'am nya zina sai na ali na'am asma nja sun ya bintu umais na'am asma bintu umais Sai na ali kamu sai na abore nya zina ngawo sai na abore ba zina yana tawad kambanzu nya kambanzu hatta shi kamu sai na abore dai tada na abore sambuna ma gozu fato ali yoduro isu na ali ma tada da rozu shiro ci panzin shiro na buna ya cheno cire num kusai katin zalan beji na annan kaduro shek ahmad nyiro kamme gayam alai muhammad sallallahu alaihi wasallam sawanza sirayi a a sawanza zurdina aman gayam alai zauna guljin fanimiya na kam adu diya islam sha shagana ne wanda suro islamin sha kimi na'am ishe bayan kalafu na diyan bi iznillahi ta'ala na'am barakallahu fi adka sarataro